وأنزل الماء وشق الأرض شقا فأخرج به أزواجا من نبات شتى هو سبحانه وتعالى يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في ظلمة الليل إذا سرى سبح له السماء وأملاكها وسبح له النجوم وأفلاكها وسبح له البحار وحيتانها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 godiya ya tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya hada mu a wannan masallaci mai tarin albarka masjidul hamsan a kuma wannan daidai lokacin muna jaddada ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya mara iyaka wannan muhadara na so in shi da kanuri amma kuma bisa ga magiyar daga sauran garuruwa da suka gangayyata wani wani Cani mai suna ibrahim muhammad magiya yake don girman allah in yi da hausa to kasancewa wannan magiya na canza yaren nawa daga kanuri zuwa hausa sai dai yan uwa bai hakuri dukkan abun da ake bukata shine amfani ya game ina. musulunci kan bana na maiduguri ba ne amma sai dai taken da muka sa mata abun ya shafi mai maiduguri kadai ne amma kuma tunda daga cikin darasin akwai abun da zai amfani ko na ina ne mande musulmi ne shi sa na canza sa zuwa wannan yaren don amfani ya game mu gaba daya to Allah ya datar da mu ya nuna mana daidai ya ba mu ikon bi ya kuma nuna mana kurakuran mu ya ba mu ikon gyara matattun mu Allah ya kuma sallah ya shi su marasa lafiya mu Allah ya ba su lafiya mu kuma Allah ya sare mana lafiya mu idan ta mutuwa ta zala samu cika da imani muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya kewaye wannan garin nan namu musamman cikin koshin lafiya da sauran garuruwan musulmai duk inda suke bismillahir rahmanir rahim takin muhadaran shine mai duguri ta gode ma Allah dole ne mai duguri ta gode ma Allah dole ne ta gode tana godewa abinda zan lissafo na yi magana a kai kila wajen sunsu daga nan mai dugu ta takaita sunsu, nema ce wanda allah ya yi mana da dadewa da yawa can kwanaki ba shekarun baya can allah ya ni'imta mu da wannan ni'ima su a yanzu haka muna cin gara ba santa mai duguri dole ta gode akwai jarraba wanda Allah ya yi mana wanda duk inda ka ji ta tafi to photocopies ta daga mu ne to nan ma ne godiyan ake yi mai duguri dole ta gode abun godiya kamar yadda malamai suka ajiye sababu shukuri lillahi ta'ala dalilin gode ma Allah gida biyu ne za ka gode ma Allah don ya yi maka nema. za ka gode ma Allah don ya jarrabe ka da wani abu kaga gida biyu zai sa ka gode ma Allah to mu duka bi mun same ta dole mu gode ma Allah bare matukunan Allah ya bukaci umuman bayi su gode masa koro lillahi in kuntum ta ta'budun ku gode ma Allah in har shi kuke bauta kaga Allah bayan ya nemi a wajen mu sai kuma ya sa sharadi kalmar koro talab ne amur ne koro liman lillahi sai ka kawo sharadi in kuntum ta ta'budun idan har shi kuke bauta to ku gode masa kaga godiya dole ne ko ba haka ne ba a wani tsari mako kuma 'aya Allah cewa yayi fadhkuruni azkurkum washkuruni wala takfurun ni ku ambace ni a kowace irin hali ni ma zan ambace ku a cikin mala'iku sannan ni ku gode mu a kowane irin hali kana cikin ni'ima ne ka gode ma Allah kana cikin talauci da bala'i ne ka gode ma Allah jama'a za ka ji wani abu a nan zaman insha Allah wanda dole sai ka gode ma Allah wa rabbil ka'aba fazkuruni ankurkum washkuruni wala takfurun ku gode mun kar ku butulce mu duk yadda yadda ka sinci kanka a cikin bala'i akwai gonin wannan bala'i a duniya duk yadda ka sinci kanka a cikin matsala akwai wanda zan koya maka wannan matsala yadda ya same shi Allah yana jan kunnenmu karfa mu mantara godiya kar mu mantara gode masa in takfuru fa inna Allah ghaniyyun ankum idan ba ku zo kun gode masa ba to Allah fa mawadaci ne mawadaci ne ga barinku in kun ga dama ku gode in kun ga dama kar ku gode amma idan da za ku gode fa wa in tashkuru yardahu lakum inda za ku gode zai yadda da ku zai yadda da ayyukanku ya kuma kara muku nema wannan dama alkawarin sa ne la in shakartum la azidannakum da zaran kun gode muni kuma ka kaga mawadaci na gurin sa bai karewa duk wanda yake tsoron baka matalauci ne amma shi wancan fa yayi wannan su antum fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid ku ne fa matalautan shi ma wadati ne ba kamularin Allah subhanahu wataala baya bukatan kari baya bukatan kari karka ga kana da karka damuwanka yayi girma da yawa wa rabbil kaaba duk matsalanka a gurin Allah tarfata ainin wa ma amruna illa wahida kalamhin bil basar lamarin Allah tsakanin kafun da nunin ne kun fayakun innama amruhu idza arada shay'an an yakula lahu madha yau ka samu kanka cikin matsala kar ka dauka mafutan a nesa yake yana dab da kai a duk sanda abu ya yi sanani to ka zo kusa da fita kada ka yi mita kada ka yi mita kada ka yi mita za mu zo mu yi magana musamman akan masu mita kayan abinci abinci ya yi tsada za mu zo mu yi magana a kai kana mita akan abinci ya yi tsada kana rusa darajan ka gurin Allah subhanahu wataala Allah bai so mutum ya jarrabi mutum yana mita Allah baya so ya jarrabe ka ka gode annabi ce ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahli illa lil mu'min in asabathu sarra shakara fa kana khairan lahu wa in asabathu darra sabara fa kana khairan lahu rawahu muslim annabi ce ajaban li amril mu'min ina mamakin lamarin mumini inna amrahu kullahu lahu khairu momini fa lamarin sa gaba da alkhairi ne bakin ciki sama alkhairi ne gare shi farin ciki sama alkhairi annabi ce wa laysa zalika li ahadin illa lil mu'min ba wanda aka yi wannan garabasa sai mumini dukkan duniya ba wanda bakin ciki ya same shi daukaka ne farin ciki ya same shi daukaka ne sai mumini annabi ya ce in asabatu sarra idan abun farin ciki ya same shi sarra shakara ya gode fakana khairan lahu to hakan ya zama masa alheri wa in asabatu darra idan tuta ko talauci masasi ya same shi sabara ya hakura ya bar wa Allah komai annabi ya ce fakana khairan lahu hakan ya zama masa alheri imamul kurtubi alaihi rahmatu ke magana akan wai menene ma'anan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala imam ya yace wa shukuru ma'rifatul ihsan gode ma Allah shine ka san ni'imar da ya maka ka san ni'imar da Allah ya maka baya ga haka wata haddusu bihi sai kana faɗin haka Allah ya yi mun ni'ima kaza alhamdulillah Allah ya yi mun ni'ima kaza alhamdulillah daya daga cikin magabaci ya gayyaci dan uwansa malami ya ce ina gayyata ka yau ka zo mun gida kuma ka sallami ahalinka don kwana zaka mu kwana zaka ya gurna ya sallami ahalinsa ya zo gidan magabaci dan uwansa ya ce wallahi fa bada'u yatazakaruna ni'am hatta asbahu suka fara suna irga ni'imar da Allah ya yi musu kawai a sami yanzu ke na wannan daren ba wai karatu bane wani ni'ima Allah ya yi mu wani ya yi maka suna lissafa wannan ni'ima har suka waye gari har suka waye gari su kaga ne ma'ana nan kamar yadda Imam Kutubi yake faɗa ka san ihsan da Allah ya yi maka sannan kana faɗi wannan ni'ima a bisa janibin godiya wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ga yawa Allah annabi ya ce Allah yana so idan yi wa bawa nema ya ga a jikinsa duk nema da aka yi maka ka nuna wa Allah Allah yi mun nema Imam kurtubi ya ce wa asluhu fil lughati az-zuhur asalin kalmar ash-shukr a yaren larabci shine bayyana abu ka bayyana abu shine ma'ana ash-shukr a yaren larabci yace fa Shukuru abdillahi ta'ala wai godiyan bawa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine bi zikri ihsanihi ilayhi ya ambaci alheri da Allah ya masa wa shukrul haqq subhanahu lil abdi godiyan Allah gaba bawa kuma shine sana'uhu alaihi bi ta'atihi lahu Allah ya jinjina wa wannan bawa ya ambaci sunansa sunan mahaifinsa a bainan mala'iku ya ce ya ku mala'iku wane dan wane na yadda da shi na yadda shi kuma ku yadda da shi a bisa umarnin Allah ku gaba da ka takat za su yadda da kai kaga sai ka nemi godiyan Allah karka yi na godiyan karka nemi godiyan kowa karka nemi yardan kowa wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yarduhu in kanu mu'minin bari mu duba ni'imar da Allah ya yi mana kafin mu karkata akalanmu zuwa abunda zai haifar wannan mitan da muke na abinci ya yi tsada da sauransu mun shiga fitintunu da yawa wanda duniya ta dauki misali a kanmu mun shige ta za mu zo yi magana irin wannan fitinan ma wani bai wani na Allah sai ka gore ka ci moriyarta Allah ya yi rantsuwa zai jarabi kowa da kowa a duniya ta yaya za a yi aiban da mu ne to wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين a wannan masallaci na sha faɗi na ce wannan abubuwa guda biyar gaba ɗaya Allah ya yi mana duk ƴan ƴan borno sun samu wannan jarrabawa alhamdulillah falilahi alhamdu wal minna a nan borno a nan maiduguri idan ka zo janibin addini Allah ya yi mana ni'imar addini Allah ya yi mana ni'imar addini ba a san mai duguri da wani addini ba sai musulunci wannan baiwa ne fa idan da za ka lissafa mutanen da suke cikin mai duguri ka raba su gida ɗari sai ka samu tasa'in da tara mada wani doriya gai musulmai ne gaba ɗaya gaya mun a duniya irin state haka a wannan tsari wallahi zai wuya ka samu ba ka san wannan nema ne ba ba ka san wannan baiwa ne ba sannan kuma Allah ya mana baiwa wanda duniya ta san mu da ita Qur'ani ba abun da aka san mai duburi a duniya sai Qur'ani ka san wannan baiwa ne ba akwai country guda ba ma ina maganan gari ne ba country sakatukutun gaba daya ba ta da Kur'ani qur'ani duguri na wani anguwa guda da cikin mai duguri wallahi duguri za ka samu dan kwaya akan hanya tafiya a dume amma in ka zai wasa maka qur'ani maiduguri ka samu tsohuwa tana toya kosai ka tabo ta ka galla sai ta wasa maka alhamdulillah zuwa zuwa sun wa kala a'la ba kai hankali wa rabbil ka'ba baka san wannan neman ne Allah ya mana ba nawa waɗanda suna bukata inda Qur'ani sayarwa ke da ne an saye shi da sai ka nema ka rasa wallahi mutum zai saya Qur'ani ya jiya wa jikarsa za a haifi shi nan gaba ina da sani ina da sani wanda ni da shi yake faɗa yake wallahi inda Qur'ani sayarwa ake da miliyan ashirin zai shi miliyan ashirin zai siya Qur'ani miliyan ashirin yanzu ya bar duniya mutum ya rasu miliyan ashirin da na sayarwa zai siya to mu wallahi mana burjik kara zube baka san wannan ni'ima ne ba na uku Allah ya arzuta mu da malamai Allah ya arzuta mu da malamai da ga manya suna zaune layi fa street nan sunan gonaye ne goni wani street goni wani street goni wani street wallahi maiduguri kawai ba inda za ka samu irin namu sai a maiduguri layukan ma kawai sunayen gonaye ne goni wani goni wani goni wani. Allah ya ta muna irinsu baka san wannan arziki ne Allah ya bamu ba baka san arzikin Allah ya mu ba na fudu wanda yanzu a kan shi aka samu gaba a tunani na ne akwai abubuwa guda biyu zuwa uku wanda Allah ya abuta nan garin da ita wanda ka tankar duniya ka sama da kanta tana da gurda irin wannan abun amma sun rasa mumun samu burjik kuma sai mu yamu babu a ko'ina sai a maiduguri babu a ko'ina kuma kowace kasa tana fata ta samu hakan wai mai haka to bari na gaya maka ji ka gaya mu a sani ka na duniya gangaro najeriya gangaro arewa don sun fi yawan mutane ka je ko ta ina ina za ka samu ana yawan aure kamar mai dubu gaya mun gudun aure kawai Allah ya arzuta su da aure abin da aka sun su aure yi ne guda zai aure ɗari uku Haɗuwa ba mai duguri kwana ɗaya ba yi ne ɗaya ba aure ɗari uku zai ɗari uku da doriya ma zai mai duguri na ɗaya kenan na biyu kuma ka gaya mu inda ba a yawan saki kamar mai duguri wa rabbil ba. ga yawan aure kuma ba a saki yadda kan saudiya ga yake ka san su sauri abu da sa abu da sa ba sa sake su ba irin namu bane wayan namu yanzu kawai sadaki ka dubu 90 dari ne zaka samu ƴar tankalele tankalele alquran ko ba haka ne ba amma a saudiya idan ka auri mace guda daya za ka auri irin ta goma a nigeria a borno sadakin mace daya saudiya ba za ka auri mace goma a nan ko sama da goma ya sa su ba su sake da yawa don kudin ya yi sada yawa <laughs> bayan ga aure Allah ya zuta mu bayan Allah ya ga mu zuciya da zamu rike mutum zaka sami shi matalauci ne wallahi ya ci da kire shi da kama zai rike matansa haka a haka za zura hayayyaba yana yara biyu uku goma ishirin shi kadai sai ya tura bayan roka ya ci ka duba ka duba yan yi wa Allah wayo yan boko masu yi wa Allah wayo su wai ba sa yawa haihuwa da yawa kar haifi da yawa kar awari da yawa saboda in ka haifi da yawa liability zai yawa ka san idan liability ya yawa dimo family ka yana growing dino problem yana growing ko ba ruwan mu talaka fitin yana da yara 20 bayan rage turawa wa ya rike shi wayonsa ne ya rike shi to abun da aka samu gaba shine muna yawan aure muna kuma yawan haihuwa ba inda ake yawan haihuwa kamar mai duguri <laughs> alkuran babu ba inda ake yawan haihuwa ba kamar mai duguri sai ka samu mutum daya yara talatin yaro talatin mutum ɗaya ka san population yawan mutane arziki ne a duniya gaba daya duniya gaba da arziki ne yawan haihuwa to mu ga shalla ya zuta mu muna da haihuwa to sai ka gaya a tunaninka na bai bil adama ga wani gari ne ta rike addininta ga ta da ƙurani kuma tana yawan haihuwa idan an bar guri me zai haihu idan aka kyale nan gurin da ake ga addini ga ƙur'ani ga yawan haihuwa me zai faru a gurin kun tuna idan aka sake nan kun ga addini zai tashi can an sai ka samu ana ya garin masu kamar su suke yada addini ma a duniya gaba abun da ya sa aka samu gaba kenan kuna yawan haihuwa ku ke addini ga Qur'ani ce su asa ku gaba asa ku gaba a dinga fitinan ku to mu fitina insha Allah ta'ala Allah muke komawa mu roke shi duk bala'i mutum insha Allah za mu hada shi da Allah mu sake nan gani nan bari yanzu ka duba mutane kaman ba kashe kowa ba ba arzikin Allah ne ba arzikin ne na Allah wallahi inda mutum zai gada ya kuma sama abin mu huta yanzu an kashe an kashe an kashe kamar baka kashe ko daya ba Allah ya sabon tashi ka duba yara kanana a cikin shekara biyu kusa ga mutum ya girma yadda ka san taki aka sa masa mun ba ni Allah ba ina za ka sami wannan abu to mu wallahi ya mana anan mai duguri na biyu na na hudu ko na biyar ne wanda zama guda shida ne na biyar shine Allah ya ta wani neman da yanzu dukkan Nigeria akan mu suke dauka misali menene gwamna gwamna imamul kurtubi ya ce duk kasan da aka samu abu hudu allah bai jarraba su da bala'i da yawa in ji waye imamul kurtubi ya ce duk kasan da allah ya ba su abu hudu to allah bai azubta su to mun samu duka hudu ana mai maiduguri wallahi duka shi ya sa a yi lokacin da ke magana akan covid-19 kafin a yi lockdown na ce alkur'an covid-19 bai shiga maiduguri ba ban yi lecture nan ba na yi lecture nan da dadewa na ce covid na ji a maiduguri karya ne me yasa na faɗa haka na ce baya daga sunan allah ne baya daga sunan allah ya hada bala'i biyu a lokaci daya a gari guda tun da aka shafi da duniya bai faru ba to ta yana zai faru a kanmu mu bo boko haram yayi da mu ba mu warke da cutar nan na ba zabin har zuwa jikin mu muna ji waya ce wani abu wai san shi covid-19 mu ga mutuwa har yanzu wa rabbil kaba ba zai faru ba mutane annabi Musa zama dauka aya kansu fa arsalna alaihim tufana wal jarada wal kummala wad dafadiya wad dama ayatin a mutataliyat ne ko mufassalat mufassalat sai su garre wajen annabi su su kace su su kira shi ud'u ulana rabbaka bima ahida indaka la in kashafta anna rijza la nu'minanna laka wa lanursilanna ma'aka bani isra'il falamma kashafna anhu rijza ila ajalin ila ajalin hum balighuhu idza hum yankusu sai idan aka ɗauke har sun manta ma da Allah ya musu wani azaba tukuna sai su dawo kan bala'i Allah ya ce sai mu katura musu wani na biyu haka sunan Allah amma mu boko haram yanzu ko noma na ba mu samu mai kyau a daji na ba muna yi a waya ce mana wai ga wani abu covid 19 kuni ga mutuwa ba na mutu ba wallahi to mu dawo kan ayar wala nabulu wannakum lalle zan jarrabe ku bishe yi min al da wani abu na dardar tsoro rashin kwanciyar hankali yan jarabe mu mun ganta mai duguri ko ba haka ne ba min al wal ju' nan ne mahallu shay yunwa neman da Allah ya yi mu akan ya yi mana akan yunwa abun mamaki ne inda za ku lura bari ku gani sanda boko haram ya tada mana hankali a cikin gari ba mu da layin da za a kawo abinci sai layi guda da nan layin kano daga nan kawai abinci ke zuwa ko haka ne ba inda za ka fita kai noma kwata-kwata babu haka ne ko amma duk da wannan layin ba, allah ya ɗauke mana tsadan abinci a lokacin inda za a wucar da abinci su a wajen su su din nan mai ɗari a nan gurin sai ka kai ɗari uku ɗari hudu kafin ka samu a gurin su amma mu a nan wallahi bai tashi a ɗari ba har lokacin boko na cewa cikin gari ko kun san haka ne a lokacin boko har Allah ya yi mana ni'ima dole mu gode ma Allah dare ɗaya a dare guda fa mata ba za ta yi nakuda wanda za ka yi ta asibiti da aka samu na lockdown 6 to 6 aka samu na time aka samu 6 to 6 ba haka ne aka samu na ba daga 6 na safe zuwa 6 na magariba ba da ikon Allah fa Allah ya rage mace ta yi nakuda a tsakiyar dare a nemi likita Allah ya dauke a cikin jama'a wallahi Allah ya dauke ta bai hada bala'i biyu a saka lockdown a saka 6 to 6 kuma matar ka ta nemi likita tsakiyar dare Allah ya shafe wannan baka san wannan ni'ima ne ba ajo naqsi min al-amwali wal anfusi wal thamarat tawaya Allah ya ce wa naqsin za jarabe ku da tawaya min al-amwali na dukiya tawayar dukiya mun ganta wal anfus tawayar rayuka mun ganta Samarat tawayan kayan abinci kayan noma yanzu muke cikin tagashi har yanzu Abun da za ka sai a dubu daya ka ci yau kila sai ka kai dubu biyu kila sai dubu uku kila ma sai dubu hudu kafin ka ci ba gane ba to abin da nake son fare shi a nan gurin shine wannan jarrabawa na sadan abinci jama'a ku lura da nan gurin dukkan sadan abincin da aka yi idan kana so ka samu gata a gurin Allah kar ka yi mita kar ka yi mitan abinci ya yi tsada ka ce jarraba wani Allah ya kawo mun ne wallahi kar ka yi mita kar ka yi mita kar ka yi mita duk kwallon da ya sami ka kar ka yi mita bari ka ji abunda Allah ya azawa wadansu kasashe da suka gabace mu mu wallahi ko kwata ba mu gani ba ina gaya maka rantsuwa nake kwata ba makwata ba ɗaya cikin goma ba mu gani ba ba za mu gode ma Allah ba ka har da bala'in boko haram ka har da covid-19 ka har da tsadan abinci ka har da duk abin da ka sani wallahi ba mu kai daya cikin goma da abin da aka yi wani gari ba ba za mu gode ma Allah ba ba ka kawo muku misali a cikin albidaya wani haya na ibnu kasir juzuyi ta goma sha ɗaya shafi tamanin da ɗaya hawaris da ya faru a shekara ta biyu bayan hijira biyu da da ɗaya ya faru ya ce Allah ya jarrabe su gari wani su mutane musulmai ne Allah ya jarrabe su ya ce wa fiha a wannan shekara ta bayan hijira ɗaya ɗin nan galatil as'ar kayan masrufi kayan abinci suka tashi suka saya yadda talaka da bare samu da saukewa yace wajahidan nasu mutane suka fita suka shiga halin kakani kai hatta akala ba'dhum ba'dan la ilaha illallah har ya kai yunwan yadda mutum zai ci dan uwansa baraka gode ma Allah wa wallahi mutum ibnu kasai ce hakala ba'dhum ba'dan mutum zai ci dan uwansa yace fa kana ar-rajulu ya'kulu ibnahu wa ibnatahu mutum ya ci dan cikinsa dan ciki wa rabbil ka'aba dan da ya haife shi a cikin sa shi ya haife shi don yunwa zai ci dan sa ka taba ji a tarihi ka ji fa ba za ka gode ba Allah ba kana mita ya ci yar cikin sa kana mita fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka gode ba Allah dole mu gode ba Allah a juzuyi ta goma sha a cikin albidaya wa nihaya shafi 193 kala ibnu kasir ce. wa fiha a wannan shekara da ta ɗaya bayan hijira ya ce har yanzu kayan abinci ya tashi ya yi sada a garin bagdada a Iraq ya yace hatta mata kasiru minan nas har ya ga mutane suna mutuwa don yunwa mutane suna mutuwa don yunwa ju'an don yunwa suna mutuwa ya ce wa asabahum baun shadidun Allah ya jarabe su da bala'i annoba mai girma hatta ajizu har suka zo suka gaji suka gaji an dafunil mauta min kasratihi don yawan gawa da inwa ya kace har suka gaji da binne gawan baka gode ma Allah ba baka gode ma Allah ba ana ta binne gawa da inwa ya kace har suka gaji da binne gawa baka gode ma Allah ba a cikin albidaya wani har ila yau juzuyi ta goma sha ɗaya shafi da ribu da arba'in da ɗaya abinda Allah ya aza wani gari daga cikin iraki har yanzu bayan hijira da shekara ɗari uku da talatin da hudu ya ce waka a galawun shadidun sanani ya faru a garin bagadana hatta aka lumaita har ya kai ga mutane suna cin mushe don yunwa aka lumaita suna cin mushe wasananir suna cin kyanwa kyanwa za a kama a ci don yunwa sananir ya ce walkilab a gari ana farautan kare don a ci farautan kare yake yi don a ci ya ce wa kana minan nasi sai ka samu daga cikin mutane man yasrikul aulad wanda zai je saci yara kanana yasrikul aula zai saci yara kanana fayushawwihim wa yakuluhum don yunwa wafa mutum zai saci yara ya zo ya gasa yaran yana ce ba da ka gode ma Allah ba ya jarabe ka wannan abun ne wannan ma musulmai ne nake magana ba kafirai ba ne ba ka gode ma Allah ba Allah baya son mita kar kai mita ka gode ma Allah yace ibnu kasir yace wa kasral waba annoba ya yawaita a garin a wannan zamanin finnasi tsakanin mutane hatta kana la yarfinu ahadun ahada har ya kai ga ba wanda zai je ya binne ga dan uwansa kwata kwata babu bal ba ma haka ba yatrukuna ala turuka. za a bar gawa akan hanya gawa na zubarwa akan hanya fayakulu kasirun minhum alkilab karnuka suke cin gawa dan uwanka zai mutu ka manta kan gawa akan hanya kare yana ci kana ganta idonka eh Allah ya maka wannan ne ba za ka gode ma Allah ba dole mu gode ma Allah dan uwanka zai mutu akan hanya kare yana ci mala yace wa a dur wal akar bi khubz la la ilaha illallah yunwa ya kai intaha mutum zai sayar da gidansa don buredi gidansa zai sayar don ya samu buredi Allah ya maka wannan ya je ya sayar da gonakinsa shi shine akar lambu zai sai don a bashi pancake panke da zai sa baki zai ce zai sai da gida gona a bashi panke kawai ya ci panke nawa kake ce yanzu anan ka tashi baka gode ma Allah ba yace wantaja nasu mutane suka fara kaura garin Bagdada ilal Basra zuwa ga garin Basra fa kana minhum daga cikin mutane man mata fi tariki akan tafiya zai gaji ya mutu bai sai kai gari basura ba yana a akan hanya wanda ya kai mamala ya ce wa minhu man wasala ilaiha da muddatin madida inda za ka yi tafiyan kila kwana daya don yunwa da wahala sai ya kai wata yana tafiya akan hanya kafin ya kai inda ke so ya kai Allah ya maka wannan jarrabawan ne kana mita abinci ya yi tsada ka gode ma Allah zai saukar maka ka gode masa dukkan bala'i za ka rayuwa ciki ka gode ma a cikin albidaya wani haya har ila yau juzuyi ta goma sha biyu sha biyu tamanin da tara hawaziza ya faru a shekara bayan hijira shekara 449 mala ya ce akalar nasu ji. mutane suna cin mushe Wannan shara ake bi a kwashe abu da za a ci a ci akan shara min killatin ta'am don karancin abinci Allah ya maka wannan ne wa wujida ma'a ma'amuratin aka samu wata mata tare da ita akwai fahzu kalbin kar haddon. tana rike da cinya na kare a boye a cikin himadinta cinyan kare tana ce har ya rube amma tana ce ya rube ya baci amma ta boye a hakan tana ce don yunwa Allah mun gode maka Allah mun gode maka Allah mun gode maka la ilaha illallah mala yace wa shawwa rajulun sabiya wani mutum ya zo ya gasa yaro karemi fil utun a cikin a cikin a cikin kwanon dafa abinci din nan ya sa yaro karemi ya yanka yaron ya dafa wa akalaha yana ci yace fakila ma amma ka ce sakata ta'iru sunsu ya fadi a sama min ha'itin akan wani garo sunsu ya fadi sunsu guda daya fa sunsu ka nawa yake ai sunsu ya kusan tsuntsu bai kai kaza ba ko sunsu guda daya fa malam yace fahata wa shatu khamsu anfusin faktasamu fi ma bainahu akaluhu sunsu guda daya fa da ya fadi yadda ka san Allah ya musu ni'ima ne na arzikin abinci kawai suka sinci wannan sun su guda daya suna gasawa su biyar suka raba suna cin sunna yanzu dan girman Allah ko biredi yan dari uku ka raba mutum biyar ai me ya ci gafa yadda Allah ya rage wadancan musulmai ne masu la ilaha illallah amma suka runguma wannan jarrabawa suka gode ma Allah suka ci riban ta wuce muna mita akan abinci ya sada muna mita akan wannan bala'i mu gode ma Allah mutum moriyarta kar ta kar ta kufce mana gashi an jare don ba mu gode ba kuma gashi muna mita ba lada ba abinci kar mu yi haka ibnu kasir yace wa waka wa ba'un annoba ya fara wannan shekara 1449 nan yace hatta taba kalbila har garuruwan musulman nan gaba daya ya lume balayi ya lume yadda bala'in yake shine wa kana aktsaru sababi zalika alju yawancin balayin abin da yasa yake samu su shine yunwa kana alfaqiru ko fukara sai kaga matalauta talakawa talakawa fa yushawuna alkilab suna gasa kare wayan bishunan kubur za su je makabarta don yunwa za a tafi makabarta ana tona makabarta one by one ana cire gawa makabartan ana konawa a ci Allah ya maka wannan ko a fim ka taba kallo ko a fim ka kalla bayi ne na Allah irinka masu kareta Allah irinka masu bautan Allah irinka jarrabawa yake bin su har gida su je makabata kila makabata danginsu ne kila babansa ne ya binne mamansa ce dan uwansa ne abokinsa ne dan cikinsa ne tona yake ya ci wallahi don yunwa Allah ya maka wannan dole mu gode ma Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah yace wa yashawuna al-mauta wa yaqulunahu suna kona matattu suna ci wa laysa lin-nasi shughulun fil layli wan-nahari mutane ba su da wani aiki day and night illa gasul amwat sai kawai wanke matattu ne kawai wallahi ba wani aiki dare da rana kawai a ce wane ya rasu yi wanka ba ku gama wannan ba a ce wancan ma ya rasu yi wanka ba ga wannan ba wancan ya rasu yi wanka imamul haki alaihi rahmatullah ce. inda ma ya kai intaha abun ya kai intaha ya ce mutum yana ihu akan hanya yana ce al alhufs al al tun yana ihu biredi biredi biredi murya yana kasa kasa don yunwa har yanzu ya shuru ya mutu don babu redi a garin misra ya ce a shekara 660 ya ce biredi yadda ya tashi yunwa yadda ya tashi ana siyan biredi guda daya kan dirhami arba'in dirhami arba'in biredi daya kina a nigeria dubu goma biredi daya allah ya maka wannan jarrabawa ka gode ma Allah bai rayar da kai ba a wannan zamanin ka gode ma Allah bai aza maka wannan ba ka gode ma Allah ya tafi takan abinci ne 200-300 fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ibn kasir ya ce wani mutum an samu gawon shi a cikin masallaci yunwa dama yana kowar mutum mutum bai iya yawo yana cikin masallaci aka samu a jikinsa dirhami dubu biyar dirhami dubu biyar a jikinsa a masallaci ya mutu ya ce wallahi da hazihi dananir linnasi la ha? mutum an sa tallan dirhami ga mutum ya mutu a masallaci ga dukiya ta ku je ku ɗauka kowa yana gudun kuɗin kuɗi ana gudu kuɗi ana gudu ya ce ba da usbu'in bayan sati guda mutane guda hudu suka ce mu zaune mu wannan kuɗin wallahi suna zuwa masallaci dukkan su hudu suka mutu a masallaci ba su fita ba jama'a ya hannu abin yake jarrabawa ne fana Allah sai mu gode ma Allah mu bayyana min wa alhamdulillah mana yace fa kana yahfirul hafir mai tona rami a makabarta zai tona rami fa yadfinu fihi zai binne a ramin nan mutum al-20 wa 30 mutum 20 mutum 30 yunwa ya gashe a rami guda daya bai maka yake wa kanal insanu baina huwa jalisun yadda cutan yake kama mutum shine sai ka samu mutum a zaune lafiya kalaufa Izan shakka kalbuhu an damil mujam an damil muhajja damul muhajja shine jinin zuciya yana zaune kawai kaga zuciya ya buga ya fitar da jini a hanci daga ya mutu kawai fa yakhruju minhu dam kaga jini yana fita daga hanci daga baki katrata dugo yana dagawa yana dagawa fa ya mutu ya mutu a lokacin da abun ya yawaita malam ya ce taban nasu sai mutane kuwa suka ce ya zunubi na yana ga yawa. kowa ya tuba kowa ya tuba kowa ya tuba kowa ya fara tuba kowa ya tuba ya koma ga Allah kowa ya tuba ya koma ga Allah taban nasu yace wata saddaku sai kowa ya fara sadaka an ga azaba don sadaka yana saukar da fushin Allah sai kowa mara sadaka ta ku bi aksari amwalihim da yawa daga dukiyar suna yin sadaka malam yace wallahi falam yajidu ahadan yakbalu minhu sadaka fa zaka nema wanda zaka ba ba karba sadaka wai me yasa ba karba sadaka ne bari ka je wa kana alfakiru tu'radu alaihi dananir talaka za ba shi kyautan dinari dirhami alkasira mai yawa dinari adananir alkasira dinari da yawa wa darahim da dirhami da yawa wa siyab da tuwafi sawa da yawa faye kuru sai ka jana cewa a'a ana uridu kisra ni so nake aban dan guntun biredi kawai bana bukatan kuɗi kisratu don kaɗan daga biredi kawai nake so uridu ma ya suddu ju'i amma zai tare mun ciki kawai nake so ba kuri nake so ba fala ya ji zalika kuma bai san zai cika cikinsa ba har ya mutu mana yake kan nasul humur kaga kowa ana cire wannan humur alhamur giya ci kai ina ga kar neman abun kawai da ikon Allah fada tuta ta shi malam yace kawai duk gidan akwai giya ana mutuwa a gidan kawai sai aka fara zubar da giya a kan hanya kowa yana sallaman giya kar ya mutu shi mada giya ana zubar da giya a kan hanya wa al alati lahwi aka fara kakkarya ganga masu ganga da fiyano da wane ne aka fara kokkona fiyano fiyano bala'i ne kurtubi ya ce duk inda ana korin fiyano zaman lafiya akwai a gurin to wayana suka fara kakkare fiyano da gangar sauransu ya ce wa lazimul masajid kowa ya fara kuma masallaci kawai daga ba a son gidansa ba sai in ma zai mutu mutu a gidan Allah kawai kowa masallaci lil ibada wa qira'atil qur'an don bautar da daga karatu qur'ani kawai aka runguma yace wa kalla darun ya fi ha khamrun illa ma ha kulluhun gadan ne daga gidan da akwai giya to sai face ma gidan su mutu Allah ya mana wannan ba za mu gode ma Allah ba ba za a gode ma Allah ba ba za a gode ma Allah ba ana maganan kudi kudi kudi Ibn kasir ya ce kudi kudi fa wallahi minti na yafi kudi eh minti ɗaya a 24 awanka minti saka su ne ba minti ɗaya ya fi dukkan dukiyar duniya ibn ya ce ba ka gane hakan ba sai mutuwa ya zo maka sai ka ana cewa ya yi hulina zamanu an fi kuma da daga naku min kawai an yaji a hada kun mautu fa ya kula rabbi laula akhartani ila ajalin ana bukatan don lokaci wai in an bashi lokaci me zai ne fa saddaka kudin da aka tara mai yanzu sadaka zai yanzu me yake da farashi nan kudin ya ko lokaci ne la ilaha illallah laula akhartani ila ajalin karibin fa saddaka ya Allah ka ban minti kadan sai na sadaka yanzu minti yake nema ba kudi yake nema ba ka ji farashin lokacinka a rayuwanka kudi ibn kasir ce a cikin albidaya wani haya jizu ta goma sha biyu shafi 121 abinda allah ya kawo na ibkilayi bayan hijira shekara 462 ya ce dakatin nafaka ala amiri makka kudi abinda da za ka ci da wainiya yau da kullum ya tsananta kan sarkin makka saudiya ya ce fa'aka da zahab sai aje ka duba hukuma ta sa aje ana fuska ana cire dinari min a satirin ka'aba wanda yake jikin rigan ka'aba din nan wannan wannan wannan wani gold din da yake jikin rigan bakin nan gold ne duk dinari ne dina za a sa sai a dinka a jikin wannan yalo yalo din nan dinari ne wallahi abun da ya kai intaha hukuman garin fa ya sa a ji a cire wannan abun ana la ilaha illallah wal mizab mizab shine wannan amda in an yi ruwa akan kaba a gidan kaba an yi ruwa ko inda ruwa yake fita ba abun na gol ne ya kun ga ko yanzu za ku ga abun gol ne to aka cire wannan abun ana sayarwa wa babin kaba kofan kaban na dinari kofan kaban ana cirewa ma'una abinci ya yi tsada ana so a mayar a sai abinci a ci yanzu ba maganan ado ba na gidan ka ba a maganan cin abinci ne Allah ya maka haka ba za ka gode ma Allah ba mana ya ce wa zafa ala sahibin madina haka a birnin madina yi bil kanadili kendo wuta glock kasan su kutansu a kowane buka ga gidan manya ma zaka samu wani abu dogo hadadde mai golok a jiki za ku ga masalatai ba ana sawa yana wani lilo haka da nan ba kasan dinari ne yawanci aka cire ana cire a gidan masalatin annabi ba masjidin nabawi ana cire wannan abun allati fil masjidin nabi wanda kike masalatin annabi ana cirewa ana sayarwa mai na shabanci ana ci ba mu gware ma Allah ba mana ya ce wa haka na gala'un shari'u a wannan shekara ta 462 Allah ya kawo su wani sananin abinci bi misra a garin misra ya ce fa aka zuljifa wal maitatat wal kilab ana cin mushe ana cin gawa ana cin karnuka fakana yuba'ul kalbu har kare kare ba zo yi tsada ana siyan kare ko ana sayar da kare bi hamsa miya eh, bi hamsa dananir dinari biyar kama baka kare ɗaya wa ma ta tilfiyala waɗansu giwaye giwa da suka mutu mala yake fa'ukilat mai tatuwa giwa aka yi baje kolin giwa aka ci mala yake wa ya yake dawa dabba ma ta kare a garin dabba ta kare kata ba dabba ba wanda ya halatta da wanda ya halatta gaba daya babu an ci ya kare ya ce falon ya buka lissahibi misra shi mai garin magaba daya mai misra ma ba abun da ya rage a gurinsa siwa salasa afra sai doki sa uku ya rage doki uku bari ka ji labari akan wannan doki guda uku ba da an kana lahu al'adadul kasir min al ko min al-khayli wad kafin yanzu yana da dokuna da yawa yana da dabbobi da yawa a gidansa amma yanzu saura uku yace wa nazala al-waziru wazirin garin wazirin masarauta ya sauka wani lokaci an baglati akan alfadarinsa alfadarin da yake hawa ya sauka akan alfadarin fagafal alkulamu anha lidafihi min aljo'i yaro da yake kula da alfadarin sansan yunwa har ya mantar alfadarin ya mantar alfadarin gaba daya me yake faruwa ne fa akhadha salasatun nafari mutane uku suka kama alfadarin fa suka yankata wa galuha suka cita alfadarin sarki don yunwa alfadarin sarki na waziri mutane suka kama don yunwa suka ci to bari ka ji me zai faru ne fa ukhizu aka kama su da laifin sun yanka alfadarin sarki mutane na guda uku aka kama su fa ukhizu fa sulibu aka gicce su duka soko aka gicciye su mala yake wallahi fa ma asbahu illa wa izamuhum badiya ba a wayi gari ba ba abun da riga cikin su sai kashi kawai mutan da aka kashe jiya kafin a wayi gari ba abun da ya riga sai kashi ina me yake barawa yake faqad akhadha nasu luhumahum fa akaluha gawa ba za a kashe ba mutane suna jira kowa yana jira a gama a kashe su su zo su babbare babbare su yanyanka jikin naman jikin a jiya ci wallahi ya ce kafin a wayi gari ba a da rage daga cikin mutanen guda uku sai kashi kawai wannan jarrabawan Allah ya mana ka gode ma Allah duk kalin da kasance kanka ko gode ma Allah Allah ya yi wa 'yan wayan suka gabace mu irinsa dubu mu gode ma Allah jama'a ku daina mita akan abinci lalle haka ne zuciya bai so amma ku yi hakuri za ku ci moriyansa wallahi kar ka yi mita Allah bai son mita Allah baya son mita bari ka ji aka kama wadanda aka aka gicciye su aka waye gari ba ba kuma sai kashi wa zahara ala rajulin yaqtulu sibyan wan nisa sai aka samu wani mutum yana laifi yana kama yara ya kashe yana kara kama mata ya kashe wa yadfin ru'usahum wa atrafahum sai ya yanyanka yaran ya cire kai da kafa ya je boye ya binne sauran jikin fa wa bi ulhumahum sai yana sayar da nama, yana sayar da nama. da aka kama wannan mutumin fa kutila wa ukila lahmuhu shi ma sai aka kashe shi aka ci shi la ilaha illallah la ilaha ibnu kasir ce wallahi a dare daya fa 24 hour saboda wannan bala'in da yunwa a awa 24 mutane sama da dubu arba'in suna mutuwa a kwana daya dubu arba'in yamma ai mutum dubu arba'in ko wallahi kaza ne dubu arba'in kwana daya yawa kaza ma ka yanka kwana daya dubu arba'in yawa mu gode ma Allah duk inda muke ciki mu gode ma Allah mu gode ma Allah Allah yana son godiya a gode masa yana so wa daraba Allahu masalan qaryatan kanat amina mutma'inna yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillah fa azaqaha Allahu libasal ju' wal khawf bimadha bima kanu yasna'un Allah ya ce ba su misali ya kira annabi ba su misali daraba ba za musu nasu wadda rifi lahun masanan kenan karyatar kanin amina Inna wani gari ne Allah ya ce kanin amina da can tana zaman aminci tana zaman lumana ba ta san mai faɗa ba ba ta san mai sadan abinci ba ba ta san mai yunwa ba amina inna a nise take Allah ya ce ya ti ko haragadar arzikinta a guraren da yawa yana zuwa masa a yalwace yake zuwa masa farin ya kanzu yayi yarwa kasudu goja buladiya sha ta kulza yatiha rizquha ragadan min kulli makani maimakon ta zauna ta gode ma Allah Allah ya ce farar bi an umilla sai ta ki ta gode ma ni'iman Allah da ta ki gode sai me ya faru Allah yake fa azaka Allahu libasal salju. Allah ya dandana mata riga na yunwa wal khawfi da rashin kwanciyar hankali Allah ya ce abin da sana yi musu haka shine bima kanu yasnaun duk abinda suke na wuce iyaka ba su gore ba ba su gore ma Allah ni'imansa yau muna roƙon Allah ya Allah dauke mana kaza ya Allah dauke mana kaza sai muka har da shiru laifin akwai shi har yanzu a cikinmu da yawa mutanen basra suka taru suka wajen alhassan ibrahim abu adham suka ce ya ba adham ma lana nad'u ta jabu lana me yasa muna roƙon Allah har yanzu ba ma ga response shiru me yasa ya ce mutu ya ahala basra kada ka sadku lobukum fa anna yustajabu lakum ya ku yan garin basra zuciya ku ya kausasa kaushi ya zama kankararau fa annayu sajabu lakum ta yana za a amsa muku addu'a farko gwada ku je ji qur'ana wa lam ta'malu bihi kuna karanta qur'ani ba ku aiki da shi a amsa muku adaitum hubba nabiyikum wa taraktum sunnatahu kuna buga kirji mu ce mu masoyan annabi ne amma ba ku bin sunan annabi kuma amsa muku addu'a akaltum ni'matallahi ta'ala wa la tashkuruhu alaiha kuna cin ni'iman Allah day and ba ku godewa amsa muku addu'a ishtagaltum bi uyubin nasi wa taraktum uyubakum kuna damu da laifin wane wane yayi laifi wane yayi laifi kun bar naku laifin a amsa muku addu'a yace kultumul mauta hakkan wa lam tasta'du lahu kuna cewa mutuwa gaskiya ne ku bunne wannan ku bunne tan ba kwa tana diga lahira ba kwa tana diga lahira a amsa muku addu'a fa anna yustajabu lakum ta yadda za a amsa muku addu'a haka yace to mu kuma fa mu koma ga Allah mu tuba da laifin mu kowa da nashi laifin kowa ka ji kalmar kowa ina eh, kowa da nashi laifin tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun tuba mu koma ga Allah mu daina mita mu daina mita malam anan yace subhanahu ta'ala malam anan ce wa kanat arab mazaunan karkara yan kauye yakdimuna bit'am za su kawo abinci cikin gari yabi'unahu suna sayarwa amma fi zahiril baladi suna sayarwa a bayan gari ba su zuwa cikin gari yan kauye idan suka kawo abinci ba su shiga gari sai su sai a can bayan gari me yasa yace la tajasaruna yadkhuluna li alla yuhtaf wa yunhab minhum don kar a yi nashi yana shiga gari za a kwake shi za ku goye shi a cinye shi sai dai sai a bayan gari kowa ya zo sai a kaya koma yace ya kai ga wala wa kana la yajzu ahadu an yadfina maitahu naharan dan uwanka zai rasu kila babanka ya rasu kila mamanka ta rasu kila ɗanka ya rasu amma baka isa baka je kabri da rana baka isa baka je kai janaiza da rana baka isa ba an daina janaiza da rana ba yi don kana binnewa za ku kwaro da wuka mala ya ce wallahi wa inna ma yadfinuhu da khafiyatan ko hufayya da daddare zai buya ya nemi inda ba gani ba wani waje ba makabarta ba ba kai makabarta don ana tona a dauka ya je ne wani kuri can da daddare dan uwansa sai ya buya baya ga yatan kowa karka ga yaci wani mai ya zama wani abu daban kawai kada ilaha illallah la ilaha la ilaha illallah la ilaha mu gode ma Allah jama'a wallahi mu gode ma Allah la ilaha illallah a cikin albidaya wani haya ibn kasir ya ce yi ta goma sha hudu shafi tasa'in da takwas Wa yake da ya faru a shekara 718 bayan hijira ya ce labari ya kai ga ya yi mana a cikin watan muharram fil muharram min bilad jazira a garin larabawa din nan wa biladun shirki da gabashinta a nan garin ruwan wa tilkan nawahi da wayancin nahiya bigala'in azimi sadan abinci da wahala mai tsanani wa fana'in shalili rasa kudi mai ban mamaki wa killatul amtar karancin ruwan sama haka nan kuma wa khawfi tatar ana tsoron yan tatar a lokacin ana tsoron yan tatar wa adalci abinci ya tsaya. na gefe bai zuwa noma babu ya tsaya. wa gala al-as'ar kayan masarufi ya tashi wa qillatul nafakat nafaka ya takaita ba mai sadaka ba mai zakka an manta da sadaka an manta da zakka wa zawalun ni'am ni'ima Allah ya dauke ta gaba da a garin cak wa hulun nikam ga kuma Allah ya tura musu azaba da ya wuce kansu bi haythu innahum akalu ma wajadu min al